Honorable Master. Assalamu alaikum jama'a da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Ni ce dai taku Hadiza Aliyu Gabon. A yau muna tare da babban bako. Kada ku matsa ko ina. Amma kafin nan ina da magana. Wannan dai na ne. Mutane da dama za ku gan su on social media. Za su yi ta pointing akan rayuwar mutum ko kuma a'a yanayin jikin mutum. wani lokaci sai ka ga mutum yana da kiba ya ta mishi ihu a ce yayi kiba yayi muni bai kamata ba a'a ya rame sai a zo a samu wannan mutumin ya samu ya rame watakila ya yi diet watakila ya akwai abubuwa dai da daman da za ka iya yi misali ka rage kiba in ka rage kiba sai ya zama masifa sai ka ga wa'annan mutanen da suka ce maka me yasa ka yi kiba za su dawo su zo su ce maka ai yi ka rame baka da lafiya ne kaza kaza ba kuna tunanin cewa duk raman mutane shine rashin lafiya so kenan duk wa'anda ba su da kiba duk ba su da lafiya kenan ya kamata mu dinga cire ido akan mutane kiban nan ba kiban ka bane ba kuma nauyin nan dai ba akan ka yake ba sannan rama kuma ba raman ka bane ba ba kai kake jin wannan lightness misali a jikinka ba babu ruwanka da rayuwar mutum bai ce ka ciyar da shi ba bai ce ka hana shi abinci ba saboda haka dan Allah mind your own business leave us ba ma jin nauyi siraran kuma ba wai suna neman kiban mu ba dan Allah ku ban mu yi sakata nagode on. yanzu haka take so a ƙara kiranta makeup kofi sabilillahi ta kashe wayar ma yanzu shikenan babu makeup babu hoto akwai inda za mu je ki kalli makeup ɗin fuska ta a ɗan ƙanƙanin lokaci a kama sannan suna yin photoshoot ɗin da kuke so ku yi duk abin da kuke so suna yi na samu abin posting yau akwai update bayan gurin daukan hoto da kuma makeup studio da muke da shi muna kuma da apartments da muke bayarwa domin biki suna birthday party ko kuma zaman ango da abokanansa ko kuma amarya da ƙawayenta za ku iya samun mu a number ssq4 smc quarters unguwar dosa kaduna state Photo house To jama'a barkanmu da dawowa. A yanzu za mu gabatar muku da babban bakonmu mai suna Mudassir Kasim. Na san kowa ya san shi. Barka da zuwa. Barka dai mai sunan Innata. Ha. Hmm, hmm, hmm, ashe mai sunan manya gare ni. Ato. Ta barka da zuwa. Barkan Mun gode sosai da karɓar gayyatanmu mu. Masha Allah. Ah, tambaya Yawa, tambaya ta ta farko shine. Mm. Kuna cikin wannan masana'anta. Kun gajiya. kun ga shekaran jiya mm. yau kuma gashi nan kuna ciki kuma insha Allah za mu ga gobe insha Allah mm. ana damawa da ku mm. menene sirri to sirrin da bai wuce godiyan Allah ba da kuma haƙuri a duk wanda ya shigo wannan masana'anta inda ya same ni kafin ya shigo ya nemi shawara zan ce yayi yi haƙuri ya biyayya ya cire kwaɗayi hmm. in dai karkewa yana abubuwan guda uku to an Allah da za ka daɗe ana damawa da kai shi ne sirrin yawa misali lokacin da ka fara na tabbatar akwai mutane mawaƙa da dama da kai ne kare rene su ya kake gani ya suka kasance a yanzu waɗanda ka rene su ina suka kai kuma idan akwai su waye da waye kake tunani to alhamdulillahi kamar yadda kika sani ita wannan masana'anta in dai ka daɗe a cikinta kuma ka bauta mata to ba za ka taɓa rasa wa'yanda ka rena ba hmm. kuma ni ina ɗaya daga cikin wa'yanda suka reni mawaƙa da yawa hmm. ƙanana da manya masha Allah kin ga misali yanzu in kika duba irin su Adam Kirfi ai ni na rene shi in kika duba irin su Aminu Mai Dawayya ni na rene shi da yanda yake a yanzu ba haka aka so ba kin gane amma dai ni na rene shi ma kuma ya reni wasu hmm. waɗanda a yanzu su kuma sun zama wani abu sosai to akwai da ire-iren wayannan da yawa banda kuma tim da na taɓa kafawa ni ne na fara haɗa tim wanda nake da sama da mutum goma sha biyar nake yin live band ah, nake zuwa ko ina da su na zaka ko ina da su a fadin Najeriya. Masha Allah. To kin gani ai alhamdulillah. Gaskiya ne. Da mm. ya mana kaɗan daga cikin waƙoƙinka wanda ka rera. Mm. Wanne ne ka fi so? Ni gaskiya da a waƙoƙina da na rera waƙar da na fi so ita ce rana. inda yawan da na fi so ce to amma akwai wanda za ta mutane suna cewa bakan damiyarka bakan damiyarka ita ce gari ya amma in dai waka ce da na fi so mm-hmm. ita ce dai ranar nan ta haska baiwa wanda na yi ma kaina addu'a a cikinta nake cewa Allah ma mallaki na da ɗaya na me, in riƙa gwagwarmaya ba roƙon makami in tsallake tirakun mai haƙa rami zaramu mummuwar Sakar mu mai yankuro Allah ma mallaki na da ɗaya na ƙaimi. Masha Allah. Kin ga wannan addu'an nan ka riƙa gwagwarmaya ba riƙon makami tana bi na. Ƙwarai ka. Eh, muna gwagwarmayar ba makami. Wani irin gudunmawa ne kake tunanin cewa ka kawo a masana'antar waƙa ta mm. Kannywood? Alhamdulillah. Ah, gaskiya a ah, yaban kai an ce jahilci to amma an ce fata haddasu bi ni'matillah idan Allah ya maka ni'ima ka faɗa to a mafi yawanci kin dai ni a matakin farko a matsana'antar nan ina ɗaya daga cikin mutumin da ya fara yin album hmm. ni na fara yin album a dalili na kuma mutane suka ringa samun dama suna ta yi ni na fara yin waka da ake kira remix inda hankali da tunani ɗan roƙo ba zai kashe aure ba ni na fara yi kuma dalili na aka rinka yi har ba adadi hmm. ɗaya kenan ni na fara mai da tsarin zuwa bukukuwan aure ya zama mai tsari mai tsafta ta yadda za a ga mawaƙin da daraja da kima a mm-hmm. kuma girmama shi mm-hmm. wanda duk gashi yanzu ƙannanmu Sa'a dogon ja su uh, su alijita su breaker sun zama manya-manyan mawaka masu zuwa gidan biki mm-hmm. so bayan wannan ina ɗaya daga cikin wanda ni na fara saka kalangu da kukuma da gurmi a cikin waƙoƙi irin na kaniwood wanda ana ganin kawai waƙoƙin piano ne kawai mm. ba zai yiwu ba to ni na fara yi kuma gashi na yanzu mawaƙa da yawa mafi yawanci ma yanzu waƙoƙin alijita in dai kin ji zaki samu akwai ɗaya da cikin waɗannan abubuwa mm. to dai sun samu ne daga irin makokin da muka fara yi tun farko masha Allah mm. to jama'a kada ku matsa ko ina muna nan dawowa barkanmu da dawowa jama'a to mm. a matsayin ku na manya ya kuke barin harkar waka take lalacewa to shine babban kalubale ah, gaskiya akwai wani abu da ake cewa faɗan da ya fi ƙarfinka sai ka mai da shi wasa kuma akwai wani abu da bahaushe yake cewa wato ita hular girma sanya maka ita ake yi mm. ba kai kake sawa kanka ba akwai abin da yanzu mawaka matasa da suke tasowa abin da suka fi mai da hankali kowa ɗaukaka yake nema ta kowace hanya mm-hmm. to idan ku za ka nema ɗaukaka ta kowace hanya to watakila za ka samu amma kuma ba za ka yi daraja ba hmm. domin me a kan hanya neman ɗaukakan nan akwai abubuwa da za ka iya cin karo da su wanda watakila mu san da muke kan wannan ƙadamin mun ci karo da su mun yaƙe su mun tsallake su hmm. amma kai ba za ka iya tsallakewa ba sau da baka biyo hanyar da ya kamata ka bi ba to kuma matsalar shine yaran ba sa ji duk wanda ya zo yana ganin cewa Allah ya bashi dama ya ɗaukaka ba kai ka bashi ba domin ta ɗaukaka ta Allah ce mm-hmm. duk yadda kake ba wanda ya isa ya ɗaukaka wani sai Allah to idan mutum yana ganin cewa ya samu ɗaukaka ba da kai ba kai ka bashi ba to in zaka in zaka shekara kana bashi shawara ba zai karba ba to kuma kai a matsayinka na wanda ka goge a baya abin da ka gano da irin matakan da ka tsallake akwai abin da kake hange masa to kuma yanzu shine jagoran abin shi kuma bai bi hanyar da ka bi ba gaskiya ne ga babu yanda za ka yi dole bai lalace yana kallo kana kallo babu yanda za ka yi amma a matsayin ku misali na manya mm. a kaniwood din nan kuke ina tunani kuna da za ku iya magana aji mm. sannan kuma misali ka yi maganar cewa kai ka fara yin album kun yi videos a yanzu misali mawakan yanzu matasanmu da muke samu a kaniwood suna wasu menene za ka faɗa kan sababbin waƙoƙin da ake yi musamman da ake sa a youtube kai kana ganin kamar cewa waɗannan waƙoƙin da ake yana portraying al'adan bahaushe menene gyaran da zaka iya ka kawo waɗannan matasan to gyaran zai ɗan yi wahala kin san me yasa me ah kamar yadda na gaya miki al'adunsu da tsarinsu sun fito ne neman ɗaukaka fa matasan nan shi kuma yanzu kamar yadda kika faɗa ana sawa a social media a tiktok shi kuma wannan wani fage ne na wanda yanzu yanzu in ka shirya ba da in za ka shekara kana wa'azi a tiktok ba wanda zai saurare ka ba lallai ba ne sai dai ustazai yan uwanka da sauransu ire-iren mu <laughs> amma kana zuwa kai wani abu na shegantaka na badakala yanzu ka ka karɓu mhm. ba don komai ba saboda ita duniyar ta wannan lokacin haka take tafiya to mu kuma da muke mun riga mun manyanta a cikin abun wani lokaci ka gama shi wanda zaka ma yi wa gyaran ma ba za ma ka gan shi ba ta ina ma za ka gan shi maybe ma an kai mai magana ko da a comment ne ko kashe inbox kai mai magana mm-hmm. ka ce da Allah abu kazan nan da kai ya kamata ka gyara ba kaza za ka yi ba kaza yanzu a siyasar nan da ta zo kai yayi zafi akwai waƙoƙi da ake yi wasu waƙoƙin da an basu sun fito wallahi tallahi sai kai yayi zafi amma idan muka ji muna ji kowaye kai kowaye kai inda na ji waka ba ta yi ba kowaye kai zan kalli idan kan gaya ma in ce wannan wakar in ka fitar da ita za ta jawo matsala waje kaza waje kaza waje kaza dan Allah dan annabi ka cire wani ya ce maka ni ba zan cire ba ai ni ma kaza aka yi mun ai ni ma kaza aka yi mun sai in ce amudi na ce ni dai uban wannan sana'an ne uban wannan masana'antar ne ina baka shawara ka cire wannan wajen wani idan ya fitar da shi a haka akwai wanda ya taɓa yi na ba shawara ya fitar ta zanye masa ƙalubale hmm. kuma har makargama ya je saboda wannan abun ki ga da shawara ta da biyu da bai yi ba kuma da bai shiga matsala da bai shiga matsala hmm. wannan shi ne me yasa yawancin waƙoƙinka su yana yin kama da na larabawa alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya ai ni ba larabe ne masha Allah <laughs> tun ina yaro ni mafi yawanci waƙoƙin da na fi saurara waƙoƙi ne irin nasu muhammad abdu rashid eh, majid abdulmajid abdallah irin wa'annan mawakan asali na larabawa kuma su suka yi modelin ɗina ma'ana su ne suka ja hankali na na fara yin waƙa kuma duk wasu abubuwa da nake a waƙoƙina da introduction da ciki stanza ɗin da wasu ja da za ga ina yi a waka, mm-hmm. duk a wajen larabawa na koyi wannan abu kuma balarabe shi ya fi kowa iya waka a duniya idan soyayya ce shi yafi kowa iya kalmomin soyayya a duniya shi sa zaki ji waƙoƙi na inda ne waƙar soyayya zaki ji kamar ba yarinta a cikinta kuma zai yi wuya baka ƙari da wani abu a cikin waƙoƙin soyayyan da na yi ba sosai waƙar gari ya waye da na yi akwai wanda lissan da na yi waƙar gari ya waye ban yi ko ko neman aure ban fara ba ko ƙarar budurwa ba da ita amma a lokacin yadda na tsara waƙar akwai wanda ya kira ni bayan waƙar ta fita ta shahara ya kira ni ya ce Allah ya maka albarka ya taimun addu'a na ce menene sai ce wallahi satunmu mu uku ba ma magana ni da matata ba ta san dalili ba ni ma ban san dalili ba mm-hmm. ya ce amma jin waƙan nan sai muka gane ashe hakan na faruwa mm-hmm. ta ce ai muna jin wannan waƙar taka muna gama ji ta kalle da kalle da sai muka shirya <laughs> sai muka shirya amma me yasa kake tunani suka yi dariya a wannan lokacin a wannan lokacin mm-hmm. saboda abin da na faɗa na ce abin da ka yi min da safaran nan shi yasa abin da ka yi min da safaran nan shi yasa amma komai ya wuce a bar ma hangawa ya ce haba Ba <laughs> gwada ki ne kawai da rama to jama'a kada ku matsa da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi a yanzu da babban bakonmu ku kasance tare da mu ta jama'a barkanmu da dawowa ka yi maganan ɗaukaka mm. ina so ka ba mu labarin ɗaukaka. To, ita ɗaukaka Allah ya ce yi wutar hikimata man sha, Kamar mm. wutar hikimata uti ya hairan kafiya. Kin gane? Ba ma ya zakaru illa ulil alba. Allah shi ke ba da hikima ga wanda ya so. Kuma a can ya ce shi ke ɗaukaka wanda ya so. Shi ke sauke wanda ya so. Shi ke ba da mulki ga wanda ya so. Shi ke fisgewa ga wanda ya so. Domin shi mulki ba da shi ake amma an tashi karɓa. ba karbewa ake ba ulmul mulka manta tasha'u Allah ya ce karbewa yake yi saboda akwai ciwo ba wanda yake mulki yake so ya rabu da shi sannan babu wanda ya samu ɗaukaka yake so ya rabu da ita amma fa duk abin da ta zo kowa ya ɗaukaka sai ya sauka mhm. kowa ya shi ko dai kana raye ka sauka ko mutuwa ta sauke ka mhm. to ita ɗaukaka takan zo ma ne baka shirya ba to amma matsalar shine akwai yanayin da ɗaukaka take zuwa mutum ya amfane ta akwai yadda take zuwa masa ba zai amfane ta ba duk daɗin da zai ji ba zai amfane ta ba shine idan ɗaukaka ta samu jahili hmm. idan ɗaukaka ta zo ta haɗu da jahilci ga shi dai zaka ga ga damar Allah ya baka ga komai kana samu amma za ga a banza yake tafiya a ƙarshe a ƙarshe za ga ran da ka faɗo ka zama ba kai ake magana ba a lokacin za a gane cewa shayi ruwa ne hmm. Hmm? saboda mu duk wannan matakan mun hau mun zo tsakiya mun zo ƙasa duk mun gani kin gane saboda haka idan ɗaukaka ta samu mai ilimi to alhamdulillah fa ni'ima hmm. kin gane saboda a lokacin ne za ki ga aiki da hankali saboda duk tsiya a wannan yanayin da Allah ya bashi na lokaci zai yi wuya ya gama damarsa bai amfana wa kansa wani abu ba bai kuma amfana wa al'umma ba zai yi wahala to saboda haka ni babban matsalar da take cikin ɗaukaka shine za ki ga mutum Allah ya bashi ɗaukaka ba kai ka nema ba mhm. kana bacci Allah ya baka kuma baka yi tunanin ka samu ba don ka sha gwagwarmayar kayi kayi baka samu ba sai rana tsaka Allah ya baka sai kuma mutum ya ce wai sai ya bi wasu hanyoyi munana mhm. sannan zai riƙe wannan ɗaukakar ba fa Allah ba fa kai shawara kai da Allah ya baka ya baka ba sannan sai ka je sai ka bi wasu karkatattun hanyoyi sannan za ka rike wannan dauka shi kuma Allah ba ruwan shi ka gama karkacewa ka gama tsayawa ran da ya kamsi ya karbe kayansa can kuma ka bata sosai to akwai wani mawakin da ya waka ya ce ɗaukaka a bar gudu a bar nema ina so ka fasara mana wannan kalmar ɗaukaka a bar gudu a bar nema wannan haka yake hmm. saboda idan Allah ya daukaka ka ya jarabce ka domin ɗaukaka wani yanki ne na azaba kuma masifa ce hmm. kin gane sannan kuma ni'ima ce babban ni'imar ta shine a komai dama Allah ya baka kuma komai kake so za ka yi kuma kowa yana son ka to a nan ne da ni'imar ta take domin komai kake so za ka yi kuma kowa duk inda kai za a bi ka kowa zai ka yana son ka hmm. kuma duk abin da kake son ka yi a lokacin da kake son ka yi zai yi wuya baka iya yi ba kuma za ka ga idan kana cikin halin ɗaukaka kowace iri ce za ka ga kowa ka mallake shi kowa ba wanda ya mallake ka kai ne ka mallaki kowa amma inda take a bar gudu din hmm. a inda take a bar gudu to anan ne abin tsoro shi ne a ranar da lokacin da ko ta fara barinka lokacin da ta fara barinka hmm. a lokacin za ka yi ta gwagwarmaya ka gani kai sai ka gani ai eh, tana nan kai ta budin-budin kai ta tunanin cewa eh, a kai sai kai ne fa kai ne fa amma fa Allah ya ce ba kai bane kin gane kuma wallahi sai ka zama ba kai din bane a babban matsalar take da take faruwa yayin da mutum ya samu ɗaukaka shine wannan musibar zaka akwai bala'ai da zaka dinga tsallakewa in baka yi wasa ba in mace ce ta samu ɗaukaka duk wani masifa da bala'i daga wajen maza sun dinga kawo hari kanta kenan ta kowace hanya da mata 'yan uwanta da maza 'yan uwanta da sarakai da malamai da 'yan kasuwa da koma da yawa ya duk wanda bai ji tsoron Allah ba sai ya kawo ziyara wajen wannan ɗaukakar da Allah ya bata haka shi ma namiji in ya samu ɗaukaka the same mutanen nan da na lissafa miki duk wanda bai ji tsoron Allah ba sai ya kawo ziyara wajen wannan ɗaukakar wani alheri ne zai kawo shi domin ya amfani da wannan ɗaukakar taka ya yi kasuwanci ya samu riba ka ƙari ya ƙaru wani kuma sharri ne zai kawo shi wani kuma ma matsafi ne sai ya yi amfani da ɗaukaka kama sannan shi tasa ɗaukakar za ta ɗore. Mm. <laughs> Haka kin ga a bar gudu ce? A bar nema. Sau jama'a da fatan dai kuna nan kuna sauraron mu kada kuma sa. Sau jama'a barkanmu da dawowa. Menene illar idan mawaƙi ya yi waƙa mm. bai yi amfani da kafiya ba. Eto, ai ta kafiya a waƙa kwalliya ce ba doka ba ce. Kwalliya ce. Tana da misali kamar shayi ne wannan da nake sha, mm. kin ga sukari ne a ciki. Mm-hmm. Sai ci ato bari kara ƙara masa madara, in sa masa bombita misali ko wani abu makamancin haka. Don in motsa shi ya ƙara daɗi. Mm-hmm. Kin ga zai ƙara daɗi. To haka waƙa take. amma ba doka ce lalle lalle sai an yi waka sai an yi waka da kafiya ina fata kin fahimta saboda ni dalibin larabawa ne a waka dalibin hmm. larabawa ne a waka suna yin waƙoƙi da kafiya akwai wata waka da muhammad abdu yayi wa zuciya hmm. yana yin waƙar zaka ɗauka budurwa yake yi wa amma da zuciya yake yace mali araha la taruddu salami hal harramat 'inda liqa'i kalami am da ka sha'anu laghibi yubdina aljafa wa fu'aduhunna min as-sababa tadani kin ga ai mi mi mi mi mi da yake sokewa da shi ko ko ya qalbu wai haka inna man ahbabtaha ra'at alwasafi alhubb ghayra nizami hiya la tibadiluka alghara mathana bihi lima anta fi ahbaniha mutarami kin ga ai mi mi mi mi amma an kika ji wasu waƙoƙin nashi zaki ji babu kafiya a ciki yanzu ina da tambaya mm. ka yi mana baitutukan nan da larabci mm. ya kamata ka fassara mana da hausa <laughs> baiti na ƙarshe da yake cewa ya qalbu wai haka inna man ahbabtaha ra'atul wasafil hubbi ghayra nizami yace zuciya kai canki kai canki zuciya da wanda duk ya sota hmm. duk ya sota zai tsinci kanshi a cikin soyayya wadda ba ta da tsari kuma zuciya yake wa waka zuciya yake wa waka a can faiti na farko da ya ce mali a rahala ta taruddu salami ya ce ni ban san ba ta amsa sallama ba ban san ba ta amsa sallama ba hal harra da an liqa'i kalami shin an hana ke mun magana ne zuciya da zuciya yake magana maybe wani ya zo ya ce mai salamu alaikum kawai ya shiru oh yanzu na gane <laughs> to she ke mata faɗa mm-hmm. me yasa ban san ba ki ansa sallama ba shin an hana ki yi wa mutane magana ne an hana ki mun magana ne so kin ga ire-iren wayannan ai waka ce da yayi da kafiya akwai waka ina na larabci da nayi da kafiya ne ma yake in zashi yin wakan larabci akwai aboki na Okay. malamin makaranta ne kuma bahaushe ne balarabi shi nake turawa ya rubuto mun in ya rubuto mun ne kuma sai in rera hmm. so in ka tashi kuma ko ni akwai wako da na yi da kafiya akwai wanda na yi ba kafiya so ba doka ba ce kwalliya ce ta waka in ka yi fa ni'ima in ba yi ba babu wanda in dai ma'anar waka ka ta sauka saƙonka ya shiga waka ta yi za ka iya auren mawaƙiya zan iya auren mawaƙiya mana me zai hana An yi mawaƙiya nake aure baki sani ba matata ta farko wadda na aura ta fara waka ta fi ɗaya biyu uku ba na aure ta kuma na hana ta kuma ta hannu kuma muke zaune lafiya me yasa yawancin waƙoƙinka da sun fi yawa a kamfanin sarauniya eto eh a lokacin kin san ana cewa ai naka shine naka kuma a lokacin da ita wannan industry din ta faro tun daga nan aka fara samun wata matsala ta gida-gida kin gane kowa da gidansa kowa da bangarensa kowa da kamfaninsa oh. a lokacin gaskiya su da producer da director suna son yanayin yadda nake yin waƙoƙina saboda tarbiyyarsu da kuma irin scriptinsu na fina-finansu da suke rubutawa yana daidai da tunanin irin waƙoƙina da nake yi. To kin ga shi sa mafi yawanci in za su yi waƙa ba ni kaɗai nake musu waƙa ba. Wa'yanda muka taso tare da su su Musbahu M Ahmad su Yakubu Muhammad Abubakar Sani duk a lokacin sun musu waƙa. su Ahmad Ishaq dan Durumi duk sun yi musu waka to amma a lokacin mafi yawanci ma an ka zo da waka ma sai an ban na duba tun waƙoƙin farko farko da na yi musu sai ga cewa eh lallai wannan ya san waka daidai gwargwado iya wai shi tun ina dan mitsitsi na to jama'a kada kuma tsako ina za mu je mu dawo <laughs> to jama'a barkanmu da dawowa ya aka yi a matsayinku na manyan mawaka ba ku taɓa kafa kungiyar da za ta dinga yaye sababbin mawaka ba to alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya sosai mm. ah, kuma ni ya kamata in da amsa na farko dai ita industry ɗin kamar yadda kika sani don ke ma a cikin ta kike kin santa gidanki ne ɗakin ki ne babu wani ƙurya da ɗaki da falo da cikin ta da me da baki sani ba ah, duk abin da ka so yi duk wani initiative da ka zo da shi mm-hmm. in dai bai yi ma wasu daɗi ba ba za su taɓa binka ba hmm. kuma a duk duniya ba a shugabantar masu ɗaukaka sai dai a jagorance su hmm. ba a shugabantar masu duk wanda Allah ya ba ɗaukaka ba a cewa sai an shugabantar da shi sai ya zama ƙarƙashinka hmm. sai ka mulke shi sai dai ka jagorance shi kuma ka lallaɓa shi <laughs> ina fata kin fahimta ka jagorance shi kuma ka lallaba shi mm. to mawaƙa da suke tasowa za ki ga ai mafi yawanci akwai studios studios mm-hmm. mafi yawanci za ki ga ba zai wuya ki ga studio babu wani mawaƙi duk mawaƙin da ke ga ya taso an yaye shi daga studio ya fito mawuyaci ne akwai za ga wasu something ga alamu nan kaza na gudu kaza na gudu kaza na gudu ah, kaza lafazi kaza lafazi kaza lafazi kaza duma kaza kaza duk ire-iren wannan to kin ga ai daga wannan wajen aka yaye su kuma wannan mai wajen wannan ubangidan nasu na farko mm-hmm. duk tsiya za ki ga suna ganin girman shi suna mutunta shi za ki ga duk akwai ire-iren wannan to ni a yasa lokacin da ni na faro nawa <clears throat> ni ba wai studio na kafa ba ni band na yi light band na kirkira kuma a nan na yaye mawaka da yawa kamar yadda na gaya miki mm, a baya mm. so akwai amma mafi yawanci ita kungiya ko an yi ta ana yin ta akwai kungiyoyi da yawa amma amfanin kungiyar kawai shine ta jagoranci mawakan zuwa wasu abubuwa in an yi wannan abun an gama lafiya shikenan kowa zai ci gabar saboginsa menene bambancin mawakan da eh. na gargajiya da na yanzu mawakan da kamar wa'anne kamar misali ku Mm. lokacin da kuka yi ku. Mm-hmm. menene bambancin waƙoƙinku na da mm. da na yanzu da ake yi hankali <laughs> kin gane hankali shine bambanci ah, mu idan za mu yi waka a da eh. mun ɗauki cewa faɗakarwa muke yi hmm. kuma mun yarda cewa malamanmu da suka ɗora mu akan waka akan tsari na hausa da hikimomi allah ya ji irin su malam abdullahi sani makarantar lungu yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke suka ɗora mu akan harkokin waƙe-waƙe sannan su kansa manyan industry ɗin irin su ibrahim mandawari da sauransu ai shi ma mawaƙi ne mm-hmm. to duk sun ɗora mu akan layi cewa ga irin waƙoƙin da za ake da buƙata ana so a riƙa yi mawaƙi ne mawaƙi ne ibrahim mandawari mawaƙi ne waƙarsa ce to kin ga <clears throat> mun yadda cewa in za mu yi waka muna so mu fitar da wani sako yanzu kika saurari irin waƙoƙi na waƙoƙin misbahu da irin waɗanda suka biyo bayan mu irin su nazifa asnanik irin su alijita su ma sun ɗauki irin wannan salon daga wajen mu za ki ga zai wuya a yi waƙar a yi ta a sauka ba a faɗi wani abu da za ka yi darasi da shi a cikin shi ba zai yi wahala to su kuma na yanzu <laughs> abinda suke suke ɗauka so suke wata kalma kalma guda ɗaya da zai karɓu saboda shi suka ga ana yayi a wajen 'yan uwanmu 'yan kudu ah, kalma suke so walau kalman nan za ta zama mai kyau walau ba ta da kyau su dai za su yi idan dai za ta samu ta yi attracting audience to su bukatarsa ta biya ko da kuwa in aka zo aka fassara musu kalmar daga baya za su yi da na sanin me yasa suka faɗi kalmar ina fata kin fahimta mm. wannan shine bambanci mai zurfi tsakaninmu da su gaskiya mu lokacin da muka fara kamar yadda na gaya miki bayan mun zo ne lalle sai mun ɗaukaka ba wallahi ba da wannan niyyar muka zo ba mun zo ne da sha'awa muna nufin mu ba da gudunmawa su kuma yanzu ɗaukaka suka fito nema da neman kuɗi da neman kuɗi to jama'a ku dai kasance tare da mu za mu sake dawowa. To jama'a barkanmu da dawowa. Akwai wata waka mm. yawanci lokacin azumi lokacin zuwa umra ko haji zaka ga ana sawa mm. a gidajen rediyo ko kuma a wayoyin mutane ana labbai Allahumma mm, labbai. Eh, ana tunani kamar eh, kai kai ta. Eh. Sau menene gaskiyar magana? To alhamdulillahi ni duk wanda ya san gidanmu ya san 'yan uwana to za ki ji alhamdulillahi daidai gwargwado Allah ya ba mu murya ta waka duk gidanmu duk wanda zai rera waka za ki ji kamar in bana nan za a ce miki ni ne hmm. saboda mun Allah ya ba mu wannan daidai gwargwado da kuma Allah ya tashi ba da ɗaukakar wakar sai ya ɗauko ni kuma sai ya bani ina fata kin fahimta akwai yayana ana ce mishi kabiru kabiru kasim hmm. ah, yana ɗaya daga cikin yan ah, cikin yan uwana wanda suke son waka kuma suna yin waka ah, shi ya rera wannan waƙar ta labbaika Allahumma labbaika da ya rera ta a lokacin da zai rera ta sai ya gayyace ne ce mu zo mu yi tare hmm. tunda dan uwana ne sai na ce to ba damuwa sai na yi tunda ni an san ni yau an san sunana sai na yi a ciki na farko ma ni ne mishi amshin wakar mm-hmm. sannan shi kuma shi ya rera wani lokacin in karɓi baiti wani lokaci ya karɓi baiti amma fa in baka tsaya ka nutsu ba ba za a gane wannan ce muryar shi ba ko wannan ce muryar ta mhm. to wannan shi dama duk yan gida ɗaya <laughs> ne yawa to amma waƙar ce shine mai waƙar to zaka iya karena mana kaɗan daga cikin baitutukan da kake yi a ciki Allah ne ne bawanka na zo gari mai nisa na zo wuri mai nisa abin da na yi ya ɓoye abin da na yi a fili Allah ka yi ne masani duniya da lahira ka yafe mana ya Allah labai Allahumma la sharika ka. <laughs> ina da tambaya mawaka mm. da dama ni personally na ji waƙoƙinsu ina ba kam da, shekaru baya eh sannan kuma har yanzu mawaƙa ne eh. amma muryarsu ta canza mm. me yasa wasu mawaƙan kuma na san wasu mawaƙan muryarsu bata canza ba mm. menene dalilin haka za ki iya bani misalin mutum ɗaya biyu ko ba zan iya kiran maka sunayensu murya wa'anda ta canza ba ta canza ba amma zan iya faɗa maka muryoyin mutane da na san har yanzu murya mm, su daya kamar nazifi asnani mm. tun da na san yana waƙa. Mm. haka murya shi take ya girma ya kamata murya ta canza sai ba ta canza ba kai yanzu da na ji ka saboda eh, baka taɓa yi min baititika a gaba haka sai dai a waƙa da nake ji kuma waƙoƙin da na ji a wa'ancan lokutan da muryar iri ɗaya ne mm. menene kuka yi amfani da shi da waɗancan ba su yi amfani da shi ba to ita murya ba ta canzawa yauwa duk wanda kika ji murya shi ta canza to dama can ba wai mawaƙi ba ne in dai a waƙa ne duk wanda kika ji dama kina jin murya shi kuma yanzu kika zo ta canza to gaskiya dama tunda ita waƙa bai abu uku ne in ka iya rubutu ka iya rubutun waƙa to ko baka rera waka ba za ka iya waka mawaki ne kai hmm. idan ka iya rubutu ka iya rerawa mawaki ne kai in ba ka iya rubutu ba amma ka iya rerawa kawai hmm. za ka iya yin waka za a rubuta ma ka rera hmm. to duk wanda kika ji da can murya shi tana nan har yanzu murya shi ce to natural voice akwai wani abu da ake kira natural murya ce ta ainihi wadda Allah ya halicce shi da ita ko magana ya zaki ji kamar waka waka ma yake yi ina fata kin gane kuma ki daki ki dauki abu ki yi list ki daki ki gwada ki gani duk wanda kike zaton cewa a dadin ya da murya shi da yanzu ɗaya ne zaki ji ko magana yayi da wakar kusan tafiyan su daya kamar ya musbahu shi ma waƙoƙin shi da murya shi bata canza yawa wayanda kuma kike ganin ta canza zaki ji maganar su daban in suna waka kuma waka daban in suna waka ba za ce su suke magana ba uh-huh. in suna magana ko ba za ce su suke ba so ba wani abu kuka yi amfani da shi ba wani abu da ake amfani saboda wani zuma waka za su ce a ah, zuma da muke sha a <laughs> ah, babu okay babu wani zuma babu komai kawai dai wani abu ne da ake kira natural voice kamar mace ce mai kyau hmm. na fata kin gane eh, ko ta tsufa dai ko ta tsufa kan yana nan <laughs> wannan haka yake <laughs> a matsayin ku da manyan mawaka eh. da kuka daɗe a wannan masana'anta mm. me yasa ba ku kafa kungiya da zai dinga yaye sababbin mawaka akwai kungiyar ta ya danganta su mawakan in sun nemi in sun neme ta sun zo sun bi sun shiga wasu suna zuwa su nema su shiga wasu kuma ko sun zo sun shigan in su kuma Allah kuma ba su wata dama ta wani bangare sai su watsar da kungiyar hmm. amma akwai ai ba mu taba zama ba kungiya ba sai dai in kai ne baka san inda take to yawanci idan muka zo ƙarshen eh, tattaunawa da muke da manyan bakinmu mm. mukan tambaye su su bamu mutane biyu sunayen like mutum biyu da ka sani da idan suka faɗa maka abu za ka ji su mutane mafi kusa da kai wa'anda kowane lokaci idan ka yi ba daidai ba za su kira ka su yi ma magana idan za su iya da yi ma magana kowane lokaci kuma za ka saurare su. A wace duniyar? A Kannywood. To, in a duniyar Kannywood ne, in kana so in maka abu ko kuma koma dai mai abin da kika tambaya na farko dai akwai Shehu Hassan Kano. Saboda ma shi ya kawo ni. Wow. Harkan fim? Shi ya kawo ni. Yayana ne, shi kuma ya ɗauko ni ya kawo ni. Na biyu akwai Usaini Sulakoki. Shi ma yayana ne. Hmm. to wayannan mutane an kana so ka gama da ni ka je ka kai karata wajen su za ka zaɓi mutum ɗaya a cikin mutane biyu ɗin nan mm-hmm. shehu hassan kano ko kuma sai na salakoki yes mm-hmm. mutum ɗaya za ka ɗauka ɗauka shehu hassan kano faɗa min abu uku da ka sani akan shehu hassan kano shehu hassan kano na farko tun da shigo sana'ar ah, kannywood da aikin shi bai dogara da sana'ar kaniwood ba mm-hmm. yana da aikin shi da yake yi mm-hmm. sannan na biyu mutum ne wanda ka gama zama da shi har ku rabu ba za ka taɓa ganin fushinsa ba na biyu kenan sannan kuma mutum ne mai ibada To jama'a da fatan kun ji daɗin tattaunawan da muka yi da babban baƙonmu na yau. Kada ku manta ku biyo mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Hadiza Gabon Official. Ku yi like, ku yi comment, ku yi subscribe. sannan kuma idan akwai wani babban bako ko bako wanda kuke so ku gani kada ku manta ku rubuta mana comment section insha Allah za mu kawo muku su salamu alaikum <laughs> yawanci idan muka samu baki kafin su tafi muna so su samu na ko sunansu ko hannu saboda a tabbatar da cewa sun biyo ta nan ga kanina a nan bari in sa a saman sunan kanina to shikenan yawa Hannun hagu ne yayin Ai da hannun hagu nake rubutu. Kawai rubutun allo ne nake da hannun Ta, mun gode sosai sannan akwai salfi da hmm. muke ɗauka. To, ai salfi da ni ai. Eh. mun gode sosai. Masha Allah.